a daren juma'a daren sha biyu ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 25 ga watan march shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 63 cikin jerin darussa daga littafin at-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya wallafar al'imamu shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya alharrani allah ubangiji ya gafarta masa ibn taimiyya ya rusu ne shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan littafi na shi na a siyasar shar'iyya yana karantar da mu ne tafarkin addinin musulunci game da jagoranci da ka'idojin shugabanci da irin nauyin da yake kan shugabanni Allah ya saka mishi da alkhairi idan ba manta ba ibn taymiya yana ta yi mana darussa akan wato horaswa da kuma punishment hukuba wanda shugabanni suke yi ma masu laifi domin wato datse faruwar banna da hana yaduwarta da kuma firgita wanda yake kokarin bari shi ma ya shiga cikin harkar laifuka to in ya ga an hukunta wani ba ga sai ya dawo cikin hayyacinsa har yanzu yana magana akan cewa masu laifi iri biyu ne akwai wanda suke sun yi laifi ɗaya ɗaya wa mutane ne kuma gwamnati na da ƙarfin da za ta hana su yin wanda laifin to waɗannan su ne ake ma haddoji na yau da kullum akwai kuma mutanen da suna yin laifi kuma suna da ƙarfi gwamnati ba ta iya hana su abin da suke yi su ɗaiɗaiwa wannan sai an yi gayya da waɗannan su ne ake yaƙansu su ne kafirai wanda suka hana a yaɗa addinin musulunci da kuma kawarija wanda suke yaƙan musulmai ko al'umma ko gwamnatin musulunci to a nan ne kuma sai fara yi mana karatu a kan falalar jihadi da alfanunsa da abin da ke cikin shi na lada da fa'ida za mu tashi a inda yake cewa wal amru bil jihadi wa zikru fada'ilihi fil kitabi was sunnati aksaru min an tuftara ayoyi da suka zo a cikin alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wanda suka yi umarni a yi jihadi da kuma ayoyi da suka zo a cikin alkur'ani da sunna waɗanda suke kwaɗaitarwa zuwa ga falala suke ambatan falal da ke cikin jihadi malam ya aksaru min an tuftara sun fi ƙarfin a ce bari a ƙididdige su a ce ƙwaya nawa ne suna da yawa sosai da gaske wali haza kana afdalu ma tsawa bil insan wali haza kana afdala ma tatawwa bil insan da aka shi jihadi ya kasance ana lissafa shi a matsayin abinda mutum zai yi na neman lada mafi falala daga cikin dukkanin nau'o'in abubuwa masu falala da ɗan adam yake wa kana bittifaqil ulama'i afdalu min alhajji wal umara malamai sun yi ittifaki akan cewa jihadi ya fi falala fiye da aikin haji ya fi falala fiye da umra wa min as-salati ah, min as-salati tatawwu was-sawm jihadi ya fi sallan nafila falala jihadi ya fi azumin nafila falala yace kama dalla alaihi al-kitabu was-sunnah kamar da alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi sallama suka nuna hatta qala an-nabi sallallahu alaihi sallama har ma annabi yana cewa ra'asul amri al-islamu wa amuduhu salatu wa zirwatu sanamihi al-jihad ra'asul amri al-islamu annabi sallallahu alaihi sallama yake cewa kan al'amari kan addini gaba daya shine musulunci wa amuduhu tirken da musulunci yake kafa a ƙarƙashinta shine as-salatu sallah ita ce tirakun musulunci wa zirwatu sanamihi sannan kololuwan tozan al'amarin musulunci kuma aljihadu shine jihadi Alimamu abubakar ibn abi asim yana da littafi musamman sunan shi kenan kitabul jihad haka nan ma abdullahi dan mubarak shekul islam rahmatullahi alaihi sannan haka al-imamu izzuddin ibn Abdisalam, wani babban malami daga cikin manyan malaman musulunci a karni na bakwai wanda ya rasu ne shekara ta ɗari shida da sittin bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana mashi lakabi da sultanul ulama mun sha yin magana akan shi wannan malami yana da littafi kankani mai suna ahkamul jihadi wa fada'ilu littafi ne kankani haka an buga shi bai wuce shafi 100 zuwa da 20 wannan littafi yana da matukar falala sosai wajen bayani akan falalar jihadi falalar fita zuwa jihadi falala wanda aka kashe ya shahada falalar kaza falalar kaza yana kawo hadisai da ayoyi na alkur'ani hadisai ingantattu da maganganun malamai wajen tattaunawa game da falalar jihadi Allah ya saka musu da alkhairi malam yace wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace inna fil jannati la daraja ma bayna ad-darajati ila ad-daraja kama bayna as-sama'i wal ard a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilihi muttafaqun alayhi al-imam al-bukhari da muslim da sauran malamai suka ruwaito hadisi daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda asalin hadisin annabi alaihi salatu wassalam ne yake cewa Man'amana billahi wa rasulihi wa aqama salata wa sama ramadana da al-jannata jahada fi sabilillahi aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha abinda annabi ya fara fara kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya imani da Allah ya gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzon Allah yayi sallah yayi azumin Ramadana annabi ya ce to wannan zai shiga aljanna wannan haƙi ne akan Allah ya shiga da shi aljanna haka annabi ya ce kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna ya zama haƙi Allah ya daura wa kanshi responsibility cewa zai sanya mutumin da ya kalmar shahada ya yi sallah ya yi azumi Allah ya saka shi aljanna da na faɗi wannan sai ya kara ya ce sawa'un daidai wa daida wannan mutumin ya shiga cikin rundunar musulunci an tafi da shi yawon jihadi ko ku zaman shi a garinsu bai taɓa yin jihadi ba da sabai suka ji wannan falalar sai wani sahabi ya ce afala ubashirun nasa biha ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shin ba na je in yayata wannan labarin cikin mutane ce su kwantar da hankalinsu ba sai annabi ya ce a'a je. da in nasa ya'maluna kyala mutane su je su ta aiki kowa ya je ta aiki don ya samu ya tsira to sai annabi sallallahu alaihi ya ƙara faɗan wannan magana ya ce. to su ko masu jihadi a cikin aljanna suna da wata falala ta daban ma'ana ko da waɗancan masu sallah da azumi da tauhidi sun shiga aljanna to ba za su kamo darajar masu sallah da azumi da tauhidi da kuma jihadi ba ina fata mun gane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa yace a cikin aljanna akwai mi'atu daraja daraja anan kamar a ce wato gida ko mataki guda ɗari wanda kowane mataki ɗaya kowane gida guda ɗaya girmansa kamar girman duniya girmansa kamar tsakanin abin da ke tsakanin sama da ƙasa wannan farfajiyar duniya da muke rayuwa a ciki to irin ta haka jere guda ɗari waɗanda Allah ya tanaje su don mujahidai kawai su kaɗai za a baiwa wannan kaga wannan hadisi yana tabbatar da falala a zahiri ga mujahidai kamar da malai ambata bukhari da muslim suka rawaito wannan riwaya wancan ƙarin da muka ji yana cikin sunan ne ta limamu tirmidhi imam bukhari da muslim sun ruwaito wannan hadisi haka al-Imamu ahmad daga sahabi abu huraira haka nan kuma akwai riwaya ta imam nasa'i daga sahabi abu darda'i radiyallahu anil jami' wa qala kuma har ila yau annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace man barrat qadamahu fi sabilillahi harramahu Allahu ala nar wanda duk kafafun shi suka yi kura kafafun shi suka yi datti saboda tafiya dan jihadi Allah ya ce ya haramta wannan mutumi daga wuta ta cikinsa wannan ma hadisi bukhari ya ruwaito shi daga abi abdurrahman ibn jabar radiyallahu anhu wato wannan kamar fassarar fadin Allah da yake cewa zalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala makhmasatun fi sabilillahi wala ƙauna mawti'an ko yaghidul kuffara wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba na bihi amalin salihu haka Allah ya faɗa Ya ce abinda yasa Allah ya ba mujahidai daraja saboda la yasibuhum zama'un babu wata kishirwa da za su ji wala makhmasatun ko kuma yunwa fi sabilillahi don Allah Allah ya ce wala ya tsa'una muti'an babu inda su sanya kafarsu ya ghibul kuffara wanda sanya kafarsu da suka suka shiga wannan gari ko wannan alƙarya kafiri za su ji bakin ciki cewa musulunci ya je wajen wala ya nalu min adi nailan kuma babu wani abu za su samu na daraja amin na nasara ko ganima daga kafirai Allah ya ce illa kutiba lahum bihi amalun salihun sai an rubuta musu wannan a matsayin aiki na gari wannan falala mujahidai kadai suke samunta wa qala kuma annabi alayhi salatu wasallam yake cewa ribatu yawmin wa laylatin khairun min siyami shahrin wa qiyamuhu mutum ya tsaya yana gadin al'umman musulmai ya tsaya akan wata iyaka inda ake tsoron kada kafirai su kawo farmaki shine ribat su zama wato sun je sun fuskanci wani daji ko wata hanya ko wata ganuwa inda ake tsoron cewa kafirai za su kawo musulmai famaki ta wannan wajen to sai mutum ya je ya tsaya a wannan waje ya kwana ya wuni yana wannan aiki na gadi to wannan ya fi mushi a ce ya wata ɗaya yana azumi yana kiyamun laili cikin dare kamar yadda ake cikin ramadana kaga ramadana ne kadai watan da ake mai azumi complete month ana azumi kuma complete month ana kiyamun laili kullum to wannan dare ɗaya da mutum zai yi yana wannan ribati ya fi darajar azumin nafila da zai yi na wata guda tare da ƙiyamun laili kowane dare wa in mata da zai mutu a wannan wurin ya je ribatu ya je jihadi sai Allah ya ɗauki rayuwarsa jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu duk ayyukan da yake yi za a ci gaba da gudanar mushi da ladansu ba za a tsayar ba ah, ah, sabanin sauran bayi da Allah yake cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza mata ibnu adama qata anhu amalu duk aikin da dan adam yake to da zaran ya mutu ladan ya kare in banda ukun da aka yi istisnai to haka kuma yanzu wannan shi kuma shi babu ladan shi da za a dakatar duk aikin da ya saba yi ya saba tasbihi ya saba karatun alkur'ani ya saba taimakon marayu ya saba sallar dare ya saba taimakon wata mahaifiyar shi tsohuwa ya saba yau suwa na sallama in ya zo wucewa duk aikin da yake yi annabi ya ce za a ci gaba da gudanar mashi ladan shi shi sa kaji Allah ya ce bal ahya'un inda rabbihim yarzuqu annabi ya ce wa ujriya alaihi rizqu to kama ji magana sannan za a ci gaba da bashi arziki a aljanna wa aminal fat fattana ko alfuttana da ana karanta haka in yana mafattan to mufradi kenan alfuttan jami'i za a amintar da shi daga waɗannan masu fitina a kabari mala'ikun nan alfitina a nan tambayoyi da munkar da nakiri za su yi masa Allah zai amintar da shi daga tambayoyi wannan riwaya tana cikin littafin al'imamu muslim rahimahullah daga sahabi Salman al-Farisi radiyallahu anhu yana ci gaba da kawo mana misalai ne na hadisai da suka zo dan bayani akan falala ta jihadi da mujahidai wa fi sunani ya zo a cikin as-sunan as-sunan ta al-Imam an-Nasa'i haka al Tirmidhi haka Ahmad a cikin musnadinsa ta hanyoyi daban-daban daga sahabi Usman ibn Affan radiyallahu anhu al-Imam Tirmidhi da kansa ya inganta wannan hadisi da yace hadha hadisin hasanun sahihun gharibun wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ribatu yawmin fi sabilillah khairun min alf yawmin fi ma siwahu min almanazil ribatu yawmin fi sabilillah kwana daya da mutum zai yi a wajen gadin iyakar musulmai ya fiye mishi alheri fiye da kwana dubu da zai yi a wani wuri wanda ba wannan ba a gidansa ko a makarantarsa ko a masallacin angosu ko a hotel inda ya je ya sauka a matsayin shi na bako ko a tasha ko a ina ne kwana dubu kamar da aka ce lailatul qadri khairun min alf shahr to haka nan ribatu lailatul khairun min nawmati alf shahr kamar shekara 83 kenan zuwa wani abu ma'ana duk kwanakin da zaka yi a wasu wurare sa'un bacci kake ibada kake tilawa kake istighfari kake kana tuna lahira ne ko me kake yi ladan da mutum zai samu a dare ɗaya na ribasi daidai yake da dare dubu da za ka yi kana wannan ibada ma'ana inda ya ce za ka yi ibada dare dubu kenan don koda kara yi shekara dubu eh, so so sori shekara tamanin da uku ba shine dare dubu da ake faɗa misali to zai zama ya cikin wani shekarun akwai yarinta akwai bacci akwai rashin lafiya akwai tafiya akwai gazawa dai yiwa ce dukkaninsu ka cinye su ga baki ɗaya kana bautar Allah wa qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace aynani la tamassuhuma an-nar aynun bakat min khashyatillah wa aynun tabat tahrisu fi tabata tahrisu fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wasallama yace aynani idanuwa guda biyu la tamassuhuma an-nar wuta ba za ta taba su ba aynun bakat min khashyatillah idan mutumin da ya ji tsoron Allah ya kuka ya ji tsoron gamuwa da Allah ya ji tsoron saɓawa Allah da ya yi ya ji tsoron gazawa da ya wajen bauta Allah sai ya ta kuka saboda tsoro to wannan Allah ya yi alkawarin, ba wannan ba zai shiga ba wa ainun ba ta tahrusu fi sabilillah da idan da ya kwana yana gadin musulmai don Allah yana gadin al'ummar musulmai don Allah wannan hadisi malam ya ce, Kala tirmidhi hadisun hasanun tirmidhi ya ruwaito shi haka wancan malamin da na ambata ibnu abi asim a cikin kitabul jihad ta hanyar sahabi abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma haka akwai shawahidu daga anas dan malik daga abu raihana daga usman ibnu affan dukkaninsu suna da riwaya kwatankwacin wannan hadisi ne tabbatacce insha Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa fi musnad har sulailatin fi sabilillahi afdalu min alfi lailatin yuqamu lailuha wa yusamu naharuha annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa harsu lailatin gadi na dare guda ɗaya fi sabilillahi domin jihadi don tsaya kalmar Allah afdalu min alfi lailatin fi falala fiye da dare dubu yuƙamu lailuha wanda cikin dare zaka yi ibada wa na haruha idan gari ya waye kuma kai azumi wato wannan dai shine irin wancan hadisi wannan ya fito da abin fili cewa dare dubin ba wai darare na bacci ba wannan riwaya ita ce riwayar ibnu mada da wancan malami ibnu abi asim a cikin kitabul jihad da al-imam tabarani a cikin al-mujamul kabir da abu abdullahi da hakim al-laysaburi wanda muka yi isharar wannan riwaya daga sahabi usman dan affan Allah ubangiji ya kara masa yadda malam yace wa fi yayini anna rajulan qala ya rasulullah akhbirni bi shay'in ya'dil jihad fi sabilillah qala la tastati'uhu qala fa akhbirni bihi قال لا هل تستطيع أن إذا خرج المجاهد wa تصوم ولا تفطر وتقوم qala تفطر قال لا قال فذلك الذي يعدل الجهاد wannan hadisi shi ma yana cikin Bukhari da Muslim an ambace shi a baya wanda a cikin cikin hadisin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya tambaye shi ibnu ya yace ba a gane waye wannan mutumin da ya wannan tambayar ba a zahiri ba sanannen mutum ne ko kuma sahabbai ba su ga dacewar ta sun fade shi ba tambayar da bawan Allah yau annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akhbirni bi shay'in ya'dilu jihad fi sabilillah ka bani labarin wani aiki na alkhairi wanda zai ka fada da ka fada zai zama idilu zai zama kini ko sa'a ga jihadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara cewa la arifu haka yace aiki a cikin annabi yace ni ban san aikin ba da mutumin ya matsa da tambaya sai annabi yace mishi la tastati'uhu ba za ka iya bane shi tana ce maka ban san abin da za ka iya wanda yake daidai da jihadi ba qala mutumin nan ya matsa yace fa akhbirni bi ya rasulullah ni dai ka dai ga ya mun ne qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hal tastati'u idha kharaja al mujahid an tasuma wala tafṭir za ka iya daga ran da mujahidi ya fita ya bar gidansa ya kama hanyar zuwa jihadi kai kuma ka fara azumi ba za ka sha ruwa ba wata kuma ka dinga tashi kana sallar dare wala tasaru ba za ka gaza ba qala la yace ba zai iya ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa zalika alladhi ya'dilu jihada wannan shine abin da kaɗai zai yi ɗaya da jihadi wannan falala ce mabayyaniya ga jihadi sannan kuma a cikin cikakken riwaya aka ce wanda ya fita da iyalan shi da komai ma'ana ya fita baya jiran komai mashi wannan hadisin yana da iskali da malamai suka kalla ta fuskar ya ci karo zahirinsa da wasu hadisai daga ciki akwai riwaya tabla dan abbas wadda ke cikin bukhari da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani aiki da ya kai falala a ayyamu tashriqi fiye da fadin la ilaha illallah da sauransu fiye da ambatan Allah wanda yafi wannan iskali kuma hadisin da ke cikin Tirmidhi sorry wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani aikin alkhairi da za a yi fiye da aikin alkhairin da ake yi a cikin waɗannan kwanaki ayyamu ayyamu tashriq kwanakin zaman mina aka ce annabi hadda jihadi annabi ce hadda jihadi to anan ne yace sai dai mutumin da ya fita da dukiyarsa da kayansa da komai nashi kuma bai dawo da komai ba a wata riwaya kuma ta al-Imam Tirmidhi wanda aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma annabi yake ce musu ala ukhbirukum bi khairi a'malikum shin bana ba ku labarin mafi alkhairin ayyukanku ba inda malikikum agun Allah mamallakinku suka ce kwarai muna suka mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu zikrullahi ambatan Allah a cikin riwaya annabi yake ce musu ambatan Allah yana sama da sallah yana sama da azumi yana sama da hajji yana sama da jihadi duk ayyukan alkhairi tana nabi an ke ce ambaton Allah na sama da su to kaga kenan waɗannan hadisan da suka zo suna nuna a a zahiri akwai karo wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce jihadi shine fi sauran ayyuka ha an tambaye shi hadda kaza ya ce ya eh, hadda kaza wata rana kuma ya ce ambatan Allah shi fi sauran ayyuka an tambaye shi hadda jihadi ya ce ya eh, hadda jihadi wata rana kuma ya ce ayyukan alkhairi da ake yi tasbihi da zikiri da hailala da yanka da sadaka da kyauta da ake a waɗannan kwanaki guda uku to babu aikin da ya kai su falala to malamai sun bi hanyoyi da dama cimma gano akan wannan hadisan al-imamu ibnu hajar a cikin fathul bari a الإمام القاضي يعني أتكين إكمال المعلم الإمام a جعفر الطحاوي أتكين شره مشكل الآثار دورة الإمام ملتامة لما يسم babu باب a أتكين حديثا kowanne yana magana ne akan wani abu a wani lokaci kar mu manta jihadi ba a farlanta shi ba sai daga baya da haka malamai suka ce wasu malamai suna ganin ambatan Allah an ambaci wannan farlanta shi ne a bayan zuwan jihadi da mutane suke ganin bayan jihadi ya zo to yanzu ya soke falalar ambatan Allah ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam kira musu cewa a jihadi yana da martaba ne sama da sauran ayyuka da ake yi da gabobi ayyukan da ake da gabobi da wanda ake da dukiya da haka ya ambaci sadaka ya ambaci azumi ya ambaci qiyamul layl amma shi ambatan Allah wanda ana iya shi da gaba kuma ana iya shi da zuciya kuma ana iya shi da nau'o'i kala daban-daban to babu shakka yana sama da komai wasu malamai haka suka ce wasu suka ce abinda yake nufi idan aka zo ana annabi sallallahu alaihi wasallam kan kalli yanayin mutane da yanayin lokacin da yake magana da su akwai lokacin da al'ummar musulmai sun fi bukatan jihadi fiye da buƙatuwarsu zuwa ga wani aiki to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata musu wannan ko kuma ɗaiɗaiwa wanda suka yi tambaya sun fi dacewa da aikin jihadi fiye da aikin watakila da yayin iyaye ko aikin gina masallaci da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli kowanne mai tambaya me ya dace da irin aikin da zai iya domin fa kullum muyassaru lima khuliqa lahu to wancan shi kuma da ke magana akan ayyamu tashrik wannan ya shafi iya kwanakin ayyamu tashrik din ne ma'ana a daidai kwanakin goma da sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wanda suke ganin hada ranar layya ko kuma sha ɗaya sha biyu da sha uku ga wanda suke ganin banda ranar layya ake kirga ya mata shiriki to waɗannan kwanakin su duk wani aiki da za a yi a wajensu irin wanda ake yi a cikinsu to wanda aka yi a cikinsu ya falala ina fata mun gane ma'ana ai ko ba rana a ya mata ba za ka yi yanka kai sadaka zaka iya yin kyauta zaka iya yin ziyara zaka yi ambatan Allah zaka iya hayrala to amma waɗanda za a waɗannan kwanakin sun fi falala kamar yadda dare daralatul qadari zaka iya yin ibada a cikin sa zaka yin ibada a wani dare daban wanda ba shi ba amma wanda aka yi a cikin daralatul qadari ta fi waccan falala ina fata mun gane zaka dai malamai sun faffayyace abubuwa da dama game da za a ba za ka same su da karo ba insha Allah ka karanta waɗannan wurare ko ka bibiya abubuwan da malamai suka faɗi wallahu ta'ala a'lam malam ya ci gaba da cewa wa fi sunani annahu qala inna li kulli ummatin siyaha wa siyahatu ummati jihad fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da al-imam Abu Dawud ya ruwaito da Tabarani da Hakim da Baihaqi ta hanyar sahabi Abu Umama radiyallahu anhu wanda al-imam An-Nawawi a Kiradus Salihina ya inganta wannan hadisi ko da yake akwai al'imamu imamu al-iraqi shi kuma ya raunata wannan hadisi kamar da yake cikin littafin shi al-mughni an asfari fil asfari li takhrij ma fil ihya' min al-akhbari da haka hadisin zai iya shiga cikin jumlar hadisai wanda suka zo da falala ta jihadi ya tsira fi shawahi amma ka dauke shi isnadin shi shi kada keke da keke to ba zai kai labari ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine inna li kulli ummatin siyaha kowace al'umma tana da siyaha shine abin da yake ce ma tourism tana da yawon yawon bude ido yawon abu gari a je duniya a yi kallo a sha kallo a ga gari gari ya ganka annabi ya ce to kowace al'umma tana da irin wannan tsarin rayuwar ta take gudana akan shi nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasiyahu um, ummati ummati al fi sabilillah ne al'umma ta abin da yake siyaha a gurinta shine jihadi don daga kalmar Allah abin lura a anan shine abin da ma a siyaha yawon dandi yawon buɗe ido babu shi a musulunci mutum kawai ya bar garinsu ko ya bar ƙasarsu. ya tafi yawo kawai ya tabin duniya ya zama ɗan yawon gantali yi da wata manufa in ban da gantalin to wannan bai daga cikin hanyoyin da za ka buka ƙara da rayuwa ka hanya mai albarka kamar da ibn taymiya yake fara cikin tafin iktira'u siratal mustaqim asab al jahim wannan asarar rayuwar ka zaka yi ka bar sana'a ka bar karatu ka bar gida kawai ka shiga ne a gari kana yawo kawai ka shiga wannan gari ka shiga wancan da suna kawai wai kai kana yawon ganin gari ba ka da wani abu da ya kai ka ba kasuwanci ka je ba ba kiwo ko noma ba ba karatun boko ba ba sana'a ba ba guduwa da kai daga garinku ba shi ya maka yawa ba babu abin da ya sa ka bar garinku illa kawai ba ka da abin yi gantali kawai kai gantalalle ne kawai ko ta wannan bai daga cikin abubuwa na alkhairi da mutum zai ya kare rayuwar shi a haka bai daga cikin abubuwa na alkhairi dan dan a musulunci bai da irin wannan tafarkin ba nasara turawa su ne suke da irin wannan wani zai ta sabin kuɗaɗe har sai ya gama aikin gwamnati ko aiki a private sector ya yi ritaya sai ya ɗebi wannan kuɗin kawai zai yawo ya ga duniya yi ta yawo shekara da shekaru ko wata da watanni kawai ya sauka nan ya kwana a nan ya matsa can ya rubuce-rubuce ya ɗauki hotuna ya bidiyo ya kwabarin duk abin da yake kawai wai shi yawo kawai yake bai da wata manufa sai yawo to wannan al'ada ce ba ta musulmai ba ya ka ya kamata mutum ya sani to a ƙarƙashin haka ina mutane masu niƙar gari kawai tafi ganin wani abu idan akwai wata manufa ta ilimi ko wata manufa ta ɗaukan izina to babu laifi domin Allah subhanahu ta'ala ya ce kul siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatu alladhina min qablu ce musu ku yawo a bayan kasa ku ga yaya al'amarin wanda suka riga ku ya kare ana iya samun mutum ya je wani gari ko wani wuri ko wani ƙasa da wasu al'umma suka rayu dan ya je ya ga wurin ko ya ga wani abin ban mamaki ko ya ga irin wata rayuwa ya koyi darasi ko ne da ake dukan ɗalibai a kai su wurare su je su yi excursion su ga wata al'umma ko su ga wani tsarin kasuwanci ko sana'a ko su ga wani wuri da ake koyan wani ilimi don su ƙara wayewa to wannan yana da kyau don wannan kaga akwai wata manufa mai kyau a ciki amma abin da ake nufi da rashin manufa shine kamar yadda in ka samu mahaukaci yanzu in ya fito in gari ya waye shi na bai sa abin da ya fito da shi ya ta irin wannan shine shi shine malamai suke nuna cewa bayi da bayi daga cikin hanyoyi masu kyau na karar da rayuwarka domin ka abu ne mai daraja da ya kamata kai wani abu da zai amfane ka a rayuwarka da makomaka bai kamata ka karar da shi akan babu baka da manufa akan shi dan da zaka fito inda safiya a bai ka wani na zaka ji ka ce wallahi ba san da zan je ba na fito ne kawai sai inda hanya ta yi da ni to za fara tunanin wannan ko dai san ya fara buga shi ne lafiya ko ko yana dan shaye-shaye ne don duk wanda ka ganshi ya da inda zai je da manufar da zai je ya gudanar in ba maukaci wani shi malam ya ce wa haza babun wasi'un lam yarid fi thawabil a'mali wa fadliha mithlu ma warada fi bayani akan falalar ainihin jihadi malam yace babi ne mai fadi a cikin ilimi lam yarid fi thawabil a'mali wa fadliha mithlu ma warada fi ba a samu bayani akan falalar ayyuka da ladan ayyuka ba a samu bayani ya zo kamar yadda ya zo a cikin batu akan jihadi ba babu wani aiki daga cikin ayyuka wanda aka ambaci falalarsa da ladansa irin yadda aka ambaci falalar da ladan jihadi wa huwa zahirun inda la yace in ka tsaya ka lura da kyau ka lura da matsayin jihadi da yadda ake gudanar da shi za ga al'amarin a zahiri yake lallai jihadi ya tabtanci wannan ladan ya tabtanci wannan ladan tare da cewa daman malamai suka ce ita falala ta ayyuka ba a gano ta da kiyasi ba mutane za su ce to muna ganin aiki kaza shi ya kamata ya falada ba saboda kaza da ke cikin shi Allah ne yake ba da ayyuka ya ce a yi aiki kaza kuma shi yake zaɓa musu da ya gara ma'a basu duk da haka amma idan aka zai kalla a hankalce za a gane me yasa jihadi ya zama yana da falala fiye da sauran ayyuka malin yace fa innan naf'al jihadi amun li fa'ilihi wa li ghayrihi fi ad wa dunya amfanin jihadi yana gamewa kowa da wanda yayi jihadin da waninsa za su ci moriyar jihadin a duniya da lahira in sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya rasu alaihi salatu wassalam iyakan musulunci makka da madina da ƙauyukan da ke kewaye da waɗannan makka madina tsa'ifa wannan su ne birane uku da ake musulunci sai sauran ƙauyuka da alƙaryu sabai zai kai musulunci iraki su zai kai shi sham su zai kawo shi misra su zai kawo shi andalus su zai kai shi har zuwa inda yanzu ake ce ma abin nan subcontinent na asiya ma'ana india da bangladesh da pakistan da makamantarsu a sanadiyarsu musulunci ya gangaro ya zo har nan inda muke afirka ta yamma duk inda ka ji labarin musulunci ya je su suka kai shi su suka kai musulunci a lokacin ƙasashen turawa spain da wani bangare na portugal da faransa da malta waɗannan ƙasashen a lokacin sahabbai zamanin su ma'auya ɗan abu sufiyana musulunci ya kai zuwa wannan wuraren da zamanin na bayan sablan malik ɗan maruwa to abin da ake cewa ne, yanzu mu ɗauki nan ƙasashenmu inda ba a kawo musulunci ba to da a maguzanci za a haifi da al'ummar da ake haifa kaga za su mutu a maguzanci su tafi wuta kaga ba su ci moriyar rayuwar duniya ba ba su ci moriyar lahira ba amma da aka musu musulunci Allah ya taimake su suka musulunta sun zama musulmai suna cin moriyar duniyarsa a cikin kiyayewa da falalan musulunci kuma insha Allah za su mutu cikin imani su tsira wanda ya kawo musu wannan musulunci shi kuma yana da ladan duk wanda ya musulunta duk yawan wanda suka musulunta nan yana da dadin su yanzu mutumin da ya fara kawo musulunci a Afirka shine Uqbatu ibn Nafi'in al wani tabi'i ne sayyar magana ba sahabi bane wannan shi ya kawo musulunci abin na abu da ake cema a yanzu ake ce ma North Africa kasashen Morocco da Mauritania da da da Algeria da makamantansu har aka tsallaka zuwa kasashen wato su a turai din a sanadiyarsu kuma ƙabilun barbar suka dinga haurowa da addinin musulunci ta hanyar kasuwanci tana zuwa manya-manyan cibiyoyin kasuwanci irin tumbuktu irin kano irin katsina irin borno yarwa kenan a lokacin da sauransu suna kawo kayan kasuwanci kuma suka kawo addinin musulunci kamar da zaka ga al'usadu doktor ahmad sa'idu galadanci ya fayyace wannan a cikin tafashi mai suna sakamatul arabiya fi nigeria a harkatu lugal arabiya wa adabuwa fi nigeria da kuma na ɗayan malamin ne a doktor ali abubakar rahmatullahi alaihi wanda ne mai suna a sakamatul arabiya fi nigeria da malam adam abdullahi al'ilori Allah ya gafarta mashi a cikin al'islamu fi garga afirka da makamantar da tafi ire-iren waɗannan duk wannan malamai sun yi bayanin hanyoyin da musulunci ya bezo ƙasashen nan wanda a sanadiyar haka wannan al'umma da da ba ta da labarin addinin musulunci ta musulunta haka kalli kasashen sham wato syria kenan da lebanon da da da da kalli kasashen iraki da abin da ke bayansu afghanistan kadikistan wane ne da sauransu duk waɗannan ƙasashen na musulmai a sanadiyar sahabbai ɗin nan da na bayansu da suka yi aikin yaɗa musulunci musulunci ya kai duk inda ya kai wannan alheri na addinin musulunci ya game ko'ina kuma bai gushe ba yana ci gaba da faɗaɗuwa yana game ko'ina to duk musuluncin da wani ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da muladan musuluncin da gaidan shi ya kawo waɗanda suka taimaka mushi wajen kai musuluncin lunguna da saƙonnin duniya suna da wannan ladan da dama daga cikin su jama'a sun bar ƙasashensu makka da madina ba a sake jin labarinsu wasu a ta'a kashe su wasu a can suka ci gaba da rayuwa har suka mutu mutuwa ta ɗabi'a wasu a hanyoyin da suka bi da wahalhalu da kishirwa da zazuzzuka da namun daji suka halaka su ba a sake jin labarin na suka shiga ba muhimmancin abin da ya kai su su kai musulunci inda bai kai ba wannan wahalar babu wani aiki a cikin ayyukan alheri da ke da irin wannan wahala babu don ka zauna a garin ka ta salati ka ta tasbihi ka ta raba dariƙa ba za ka sha wannan wahala ba kana ta karatun alkur'ani kana harkar da yara alkur'ani kana tafsiri ba za ka sha wannan wahalar ba ka zauna a garinku kana sadaka kana kyauta kana sada zumunci ba za ka sha wannan wahalar da suka sha ba kuma karin manta fa a wancan zamanin babu ababen hawa irin waɗannan ba motoci ba jirgin ƙasa ba jirgin sama da makamantansu akwai jirgin ruwa amma ba irin waɗannan na alfarma ba in ka je ka karanta tarihin su Khalid ibn al-Walid da abin da suka yi na ratsawa da ƙasar sham suka tafi iraki suka shiga wani dajin da ɗan adam bai taɓa bin shekai labari ba sai da suka kwana goma sha bakwai a cikin wani dajin suna tafiya wanda sun sadu da kawai suna jiran mutuwar su ne suka yi ta'addu'o'i suka yi ta neman ƙurba a wurin Allah Allah ya ba su falala suka samu wani wuri suka samu ruwa suka sha wanda a da a tarihi ba a san wurin yana yin ruwa ba Khalid shine mutumin da ya fara ratsawa da mutane ta wannan dajin haka suka dinga shan wannan wahalar su Khalid su Abu Ubaida su ainihin Ikrimah ibn Abi Jahl ga sanan komandojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama komandojin su Abubakar da Umar kala kala ga sanan waɗannan sahabbai da suka dinga wannan jihadi sun samu aiki wanda yake ya yada falalar shi ta game kowa domin duk musulunci da muke dinnan har yanzu suna da lada a kanmu tawawun sallah kake karantarwa kake yi wa'azi kake yi jihadi kake raddi kake wa yan bid'a duk abin da kake a cikin musulunci sa da farala sannan suka biyo baya kuma da dan hodiyo da suka biyo bayan musuluncin ya dashi shekaru sun tafi aka kusa a koma maguzancin da aka baro suka zo suka sake jaddada wannan musuluncin to su ma irin wannan aikin fa suka yi su ma suna da irin wannan ladan na jihadi insha Allah malam yace wa yashtamilu ala jami'i anwa'il ibadatil batina wa zahira sannan jihadi a cikin shi akwai dukkanin nau'o'in ibadoji wanda ake a ɓoye tsakaninka da Allah don da ake a bayyana mutane su gani fa innahu yajtamilu ala ma yuhibbu Allahu azza wa jal yana dauke da da Allah yake so kamar mene wal ikhlas lahu da yin abu don Allah duk wanda ya fita jihadi to ana saran don Allah ya fita wat tawakkuli alaihi da dogara ga Allah kaga duk wannan ayyuka ne na zakata wa taslimin nafsi wal mali lahu da kuma yadda ka sallama rayuwarka ka sallama dukiyarka don Allah jibar da mutane suke da san rayuwa suke kuma da san dukiya amma sahabban na haka suka sallama rayuwarsu da dukiyarsu don Allah jibi sahabin da ke cewa ya manza Allah yanzu idan na je a kashe ni na da aljanna annabi ya ce mushi kware kuwa dabino yake ci bai ƙara ci ba ya watsar yace ina jin ƙanshin aljanna a bayan duwatsun nan ya tafi da da kashe shi haka suke miƙa rayuwarsu da dukiyarsu ga baki ɗaya don jihadin nan wasabri uh, wa uh, uh, zuhud da kuma haƙuri da juriya wa zuhud da gujewa duniya maimakon su zauna cikin iyalansu da danginsu da kasuwancinsu da dukiyoyinsu su kwana a ɗakuna masu katifu da shimfiɗu da ac su kwana da mata kyawawa su ci abinci mai daɗi yi sutura masu kyau duk suka gura da wannan za su shiga daji su sha rana su sha wahala su shiga ƙuru, su karo da abokan gaba a harbe su su harba a tare su su tara a cije su su ja a kashe su su kashe su ji zafi su ta wani su ji zafi kamar da Allah yake cewa in ta kunu alamuna fa innahum ya'lamuna kama alamu kaga wannan shine asalin gujewa duniya suka hakura suka bar duniya sahabban nan fa musamman mutanen madina jama'a attajirai ne yan kasuwa manoma suna da noma da kiwo da dabbobi da dabinai da inabi duk an san su a wannan yanki attajirai ne suka kura da wannan abu suka kama jihadi sai da suka kusa karar dukiyar su gaba daya akan wannan jihadi to wannan shine asalin zuhudu wa zikrillahi subhanahu wa ta'ala ga kuma ambatan Allah ana jihadin ana ambatan Allah domin ya daga cikin shi'ar na musulmai ana jihadi ana ambatan Allah ko da yaushe cikin ambatan Allah ake wasiwa wasa'iril a'mal anwa'il a'mal da kuma sauran ayyuka na alkhairi alama la yashtamilu alaihi amalu akhar wanda babu wani aiki daban da ke dauke da ire-iren waɗannan ayyuka wal qa'imu bihi min ash-shakhsi wal ummati bayna ihda al-husnayn da'iman wanda duk yin jihadi sawa'un daidaiwan mutane ne ko al'umma ce ta haɗa kan jihadi don Allah to kowane lokaci suna da biyu-biyun lada ma'ana ko dai a kashe ka ka samu falala guda biyu ko kuma ka tsira nan ma ka samu falala guda biyu in imman Nasiru wa zafaru ko dai ku samu nasara sannan ku samu wato galaba wannan ga wanda suka samu nasara kenan wai ma shahadatu wal jannatu ko kuma ku samu shahada a kashe ka kuma ka samu aljanna ko da yaushe babu asara a cikin jihadi ko a kashe ka ko ka kashe fallade ci kalli irin fallar da Allah ya ba yan badar Allah bai ce wanda suka mutu kare ba hasali ma wanda suka saura an ba su falalar da watakila waɗanda ba za su samu mutum da su riga sun mutu wanda suka saura ina Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu duk abin da suka aikata ba komai Allah ya fi musu waɗanda suka mutu aka ba su falalar shahada har daga cikinsu Allah subhanahu ta'ala kamar da ya faru a Uhudu Allah yayi magana da su su Abdullahi dan Haram yace me kuke so annabi ya ba ɗansa Jabiru labarin cewa Allah yayi magana da babanka irin abin da bai taɓa yi wa kowa ba Allah ya tashe shi ya zauna da shi a gaban shi ya ce ya kai bawa na. an kashe ka dan addini na faɗa min abin da kake so in maka bawan yace ya Allah ina so ne ka mai da ni duniya shine a cikin riwaya ta Imam tsabarani annabi yake cewa babu wata mutuwa da mutum zai yi da ya tsira wanda zai fatan ya dawo duniya kamar wanda ya mutu ya dawo duniya a ƙara kashe shi illa wanda ya mutu shahada hatta wanda zai amsa tambayoyi lafiya lau a ce mashi to kai da aljanna ne abinda zai ce mala'iku shine su ba shi dama ya je ya bishara ba wai bari ya dawo duniya ya ci gaba da rayuwar duniya ba ko ya sake mutuwa ba amma shi mujahidi kullum fatan shi in ya ga girman ladan fatan da zai shi ne ina ma da zai ƙara komawa duniya ya ƙara zuwa jihadi a sake kashe shi da shi Allah ya ce baban jabiru da wannan na yi alƙawarin cewa duk wanda ya mutu ba zai koma duniya ba wa haramun a qaryatin na annahum la yarji Allah subhanahu ta'ala ya ce mashi kaza wani abu ne daban ki to ya Allah ka ba mutanen duniya labarin abinda ka ba mu na falala shine Allah ya aiko da wahayi cewa ba ta kuma nan da kutu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbi yurzaqun su su su shahidan su suka nemi wannan bukata a gurin Allah mana da Allah ya so ba zai faɗi wannan falala ba dan su ta shafa su da suka tsira amma sai suka ce to suna son mutanen duniya su ji wannan labarin a san matsayin sa wurin Allah mala ya ci gaba da cewa sun mai inal khalqa la budda lahum min mahyan wa mamat sannan fa da masu mutane mutane sun sani cewa babu makawa rayuwarsu da mutuwa ce alam naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwata tunda Allah ya duniya haka yake a haihuwarsu wasu su mutu wasu su mai gurbin wasu wasu su mai gurbin wasu tunda aka yi duniya ba a taɓa wani zaman da za ce ba a mutuwa ko ba a rayuwa ba ko mun wahala ko mai daɗi ko mun kunci ko mai wadata ko mun tashin hankali ko mai zaman lafiya ko mai arziki ko mai talauci ko da mulki ko babu zai ka sake sauraron waka aliyu na mange kaji duk sai waɗannan ta infiraji ko duk sai waɗannan waɗannan haifiya ɗin ba ana ba a taɓa samun yanayin da ba a rayuwa ko ba a mutuwa to da ka mutu ga banza kara ka mutu mutuwa mai kyau aiko fa fihi yasta'milu mahyahum wa mamatuhum fi ghayati sa'adatihim fi dunya wal akhirah a cikin jihadi su mutane mujahidai to su sun fi kowa cin moriyar rayuwarsu da cin moriyar mutuwarsu su yi rayuwa don sa'adar duniya kuma su mutu don sa'adar lahira a cikin duk mutane da ke rayuwa da mutane da ke mutuwa babu wanda ke morewa rayuwarsa kuma ya more mutuwarsa kamar mujahidi Kuma mun gane duk wani mutum wanda ba su mutu zai kai su morewa ba domin kai ne da ka mutu ordinary za ka mutu da zanubai za ka mutu sai an ji an tume ka a kabari sai da kyar ma za ka tsira hala ma sai an kai ka sai an kai ka ruman a lahira ba kamata ne Allah ka tsare mu amma shi ko mujahidi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa jinin shi na farko da zai diga tare da takobin da aka tara mishi zai digar da dukkanin zanuban shi sannan wannan raunin da aka mai ranar alkiyama zai tashi wurin yana kanshi kanshin almisi sannan mun ji gidajen da za a ba su kaga ya mori duniya ya komori lahira bayan ya mutu za a yi ta ambatan shi ai ta labarin shi in wannan sahabi abdullahi dan haram ba yi da riwaya hadisi ko kwaya daya tunda ya ma riga annabi mutuwa bai ma rayu zuwa lokacin da ake bukata yi zuwa ga ilimi ba amma jibe da ake ambatan shi kullum har yanzu da shi da sauran shahidai na bada da shahidai na uhudu su musu abu dan umayya kullum ana ambatan su ana labarin falal da Allah ya ba su su ba ce sun ce an rasulullahi irin sa abu huraira irin sa aisha su jabiru da makamantansu ba kaga ba su rayu suka yi malanta ba ba su rayu suka yi fatawa ko shugabanci ko karantarwa ba amma falalan ta jihari ya saba manta da su haka dukkanin sarakuna na musulunci ba da dukkanin al'ummar musulunci da ake labarin su za ga ana labarin saboda jihadin su ne ko da sarakunan da ake tuhuma da zalunci wanda a cikin shugabanci sun yi abin da ba ka rasa shugabanni da shi na san kai na san zuciya na ninkufarci ko zafin hali amma za ka ga ana ambatansu game da jihadin nan irin su abu ja'afar al-mansur irin su ainihin al-mu'tasim ala Allah irin su baibar al dari irin su abin nan abu abu amir na andalus din nan irin su abdurrahman ad-dakhil irin su ainihin wato abin nan salahuddin ayyubi ga sunan sarakuna da yawa na musulunci wanda suke musulunci aiki na a zo a gani wajen kare mushi mutuncin shi da ƙara da'irarsa hakanan kwamandoji irin su khalid ibn walid irin su abu ubaida ire-iren su kullum ambatansa ake dama yanzu jiba yanda ambato yawan zira dan hudu da shi da rundunarsa ai ba su gane malamai a ƙasa hausa ba ba su kadai ne suka kawo tallan addinin musulunci ba amma saboda falalar jihadi har gobe kowa yana ganin nasu ne da ahlus sunna da yan dariku da yan shi'a da dan boko da duk wani da ke tutiye shi musulmi ne zaka ga yana kaunar su dan hudiyo in ba ya kai matuƙa wajen lalacewa ba daga cikin lalatu wanda za su iya buɗe baki ta aibata su amma ana ganin falalar su saboda falalar raya jihadi akwai wani malami umar futi Allah ya gafarta mishi babban shehin ɗariƙar tijjaniya ne amma ba a ambatan shi game da tijjaniya kamar da ake ambatan shi game da jihadi jama'a da aka jihadi babban al'amari ne kamar da muka ambata a ran nan falala ce mai muhimmanci amma an lalata ta tsakanin turawa makiya addini da mutanen cikin musulmai jahilai makiya sun zama lafiya irin su Muhammadu Yusuf irin su Shekau sun bata wa jihadi suna sai ana ganin irin abin da suke shine jihadi abin da suke ba sunan shi jihadi ba suna kashe musulmai suna kashe arna wannan ba zaɗi ke ba ina fata mun gane wannan Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa fi tarkihi zahabu sa'adataini aw naqsuhuma idan ku aka bar jihadi daɗin duniya da dadin lahira za a neme shi a rasa duniya da daɗin lahira zai na ƙasa kalla ka ga waƙi da muke rayuwa musulmai musulmai sun bar jihadi sun daina shi gaba ki daya zaka suke cikin na ƙasa a duniya lahira ma kuma za su samu na ƙasa game da ita don ba za su samu irin wannan falalar ba musulman wannan zamun na namu ba su samu wannan falalar ba domin ba su yin jihadi sun kuma sun shantake ba su so masu jihar ambata amma cire shi bayani akan falalar jihadi da bayani akan yadda ake jihadi da sallar da ake yi ta zamanin jihadi wato salatul khawfi da an cire wannan daga syllabus na makarantun musulmai da jami'o'insu ba a so a karanta da yayin musulmai labarin jihadi wai dan ka a harzika su su ji cewa suna so su yi jihadi gwamnatocin musulmai babu ruwansu da jihadi ƙarshen al'ummar musulunci ta jihadi ita ce daular Usmaniyya, wadda ainihin wato aka fa ƙasar turkiya da kuma daular mu a nan mu ta ɗan hodiyo wadda sarakuna irin su attahiru Allah ya gafarta musu su ne suka yi jihadi da tura mulkin mallaka irin sarkin zazzau wanda ainihin suka kora daga nan ya tafi suka kwace garin da irin sarakunan kano waɗanda suka yi jihadi da su a ƙasar rano da kano da gombe da ina ne duk tarihi na, na a rubuce ka je nan nan arewa house za ka ga duka documentation na wannan tarihi yana ko ka tafi a abin nan wato gidan aja kayan tarihi na veru cultural eh, cultural and history a birnin sokoto yana nan wannan hukumar tarihi da aja kayan tarihi za ka ga har bindigogin da komai suna nan wanda musulmai suka yi jihadi na ƙarshe wanda ba su ci nasara ba a hannun turawa turawa sun fi su ƙarfin makamai a wannan lokacin ga kabarin sarkin musulmi a tahiru wanda yake ainihin bajoga a ƙasar gombe wanda ya yi hijira ne ya ce ba zai zauna ya ga ƙasƙanci ba ba zai zauna ya ga cin mutuncin da ake wa addinin musulunci ba a can suka je suka tare shi aka sake bugawa suka kashe shi da shi da al'ummarsa Allah ya gafata musu gaba kiriya to tun daga wani lokacin turawa ga baki daya suka sarayar da musulmai musulmai suka biye musu kamar da annabi ya bada labari yana babu al'amarin jihadi kwata-kwata sai daga ji shi ya bulla nan da can da can kuma bullar da yake yi ba a bisa tsarin da shari'a ta ce a yi ba gane a bisa tsari na tawaye tsari na zafin kai tsari na ainihin wato abubuwa makamantansu ire-iren abubuwan da suka faru a misira da makamantansu Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa ya ce, fa inna nasa minan nasi man gabu fil amalin shadida fi dini wa wa ma a ma man fa’ata akwai cikin mutane wanda yake kwaɗayin ya aikata wasu ayyuka masu tsanani wanda zai ta amfanin a duniya da lahira ko da kuwa amfanin kankani ne akwai ayyukan da za ka yi suna da wahala amfaninsu kuma kaɗan ne faljihadu an fa'u fihima min kulle amalin shadidin jihadi a cikin duniya da kuma a makoma ya fi amfani fiye da duk wani aiki da ka sani mai tsanani wa qadira gabu fi tartihi nafsihi hatta yusadifahu al fa mautu shahidi aysaru min kulli mitatin wa hiya afdalul mitat kuma mutum hala ya ci gaba da sharholiyarsa yana shagalinsa yana kolewa har mutuwa ta riske shi har su game da mutuwa to ita kanta mutuwa babu mutuwa da ta kai sauki ka mutuwar shahidi domin kalla ka ga mutuwar shahidi ta yi kama da mutuwar abin dabba da kake yankawa wanda annabi ya ce a wasa wuka a kashe ta lokaci guda don ka ce wahalar mutuwa to haka ake wa shahidi kafirai sai sun gama wasa wukakensu da makamansu inda da sun caka mai kawai ya mutu mutuwar shi mai sauki ce ba mutuwa ce irin ta sauran mutane wanda za ka yi rashin lafiya ka yi jinya a duba ka yau a duba ka gobe kai ka wannan asibitin a lalubu nan a danna maka allura a gwada jini nan a sa ka a cikin wani inji a ɗaura maka wannan kaza a yi ma tiyata a ta abu iri daban-daban wani ya wata da watanni bai lafiya wani ya shekaru ɓarin jikin shi ya shanye wahala iri daban-daban ko ka je ka faɗa cikin hatsarin mota ka yi raga-raga kamar tsoho kujera a ɗauko ka a kukkunshe ka a kai ka asibiti a gyara nan a gyara can kai watanni kana shan wahala shahidi ba ya shan wannan wahala da an mishi bindiga daya kawai ya faɗi ya mutu ya mutu, kuma yana mutuwan nan zai shiga cikin farala to kaga su sun fi kowa more rayuwa kuma sun fi kowa more mutuwa shine abin da malai yake faɗa malam yace wai za kana aslul qital mashru'i wa huwa al jihad maqsuduhu huwa an yakuna ad-din kulluhu lillah wa an takuna kalimatullahi llahi al ulya faman mana'a hadha qutila bi ittifaqi muslimina to in ya zama shi wannan yaki jihadi wanda manufarsa a maida addinin Allah ya zama yayi galaba kalmar Allah ta zama a sama sai ga samu ne yace ba za a yi haka ba ba zai bari a yada kalmar Allah ba ba zai bari addinin Allah ya zama a sama ba Shi ne dalilin jihadi kawai to duk wanda ya ce ba zai bari a yada addinin Allah ba to sai a yaƙe shi har sai an ci karfin shi don a yada addinin Allah ittifaqin malamai ne wannan wa amma man lam yakun min ahli al-mumana'a amma wanda ba ruwan shi baya hanawa ba zai taya a hana ba wal muqatila baya cikin sojoji koda bai yi addinin musulunci ba in bai hana a yada ba kan nisa'i wasu biyan, kamar mata da yara warrahibi da fasto a cocinsa wa shekhul kabiri da tsoho mai shekaru wal'a'ama da makahu wa zaminu da wanda yake tsoho ya ta takwarkwashe wa nahawihim da makamantansu azzamin shine wanda bayan tsufa kuma ga rashin lafiya fala yuqtalu inda jumhurin ulama to wannan ba a kashe shi domin sanda ake makka farko annabi sallallahu alaihi wasallam bai da ya ki kowa ba da aka zo aka yi bai'atul ridwan sahabban nan yan madina suna ji da samartakar su wajen tamanin suka ce ya rasulallah afala numa'ilu ala ahalil wadi me zai hana kawai yanzu cikin daren nan musamman su kawai kafin gare waye dumin kashe su kawai duk a huta annabi ya ce lam umar bi haza ni ba a sa yin wannan ba to haka annabi zauna a makka ya haƙura da aka zo za a shiga hudebiya annabi ya sake haƙura saboda Allah ya ce yana cewa ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم an تطعوهم فتصيبكم منهم ma'aratun bighayrin akwai mata da maza da masu rauni mu'minai a cikin garin to koda kafirai ne mata da maza da fasto da ke coci shi yana karantarwa da tsoho da ke zaune a gida da makahu da gurgu da duk wanda bai dauki makami ba idan an je jihadi ba a kashe su karkashin haka inda su ma masu ƙarfin mazaje muƙatila. za su kyala musulmai su gaba yada addinin su ba za a yaki kowa ba ba a bukatar zuwa ga yaki idan babu wanda ya hana sai in ka hana ne za ce to baka isa ka hana ba baka isa ka hana yada addinin Allah ba fala yi yuqtalu inda jumhurul ulama ba a kashe su a gun malamai mafi yawa illa an yuqatila bi a aw fi'li sai in ya zama yana magana da ke taimako wajen yakin ko yana aiki da ke taimako wajen yakin coci ne ga fasto amma mai kun wa'azi ma masu bi da ake cewa ko sai yana zirga sojoji cewa ku zo ku yaki musulmai to yanzu shi ma ya zama part of the runduna ta kafirai kenan sannan haka idan mata suka rako wato suka zama sojoji suka rako maza zuwa wurin yaki wa in kana ba'dhum yara ibahata qatl al-jami'i bi mujarrad al-kufr ko da yake akwai wasu wanda suke ganin ya halatta a kashe kowa da kowa inda ya kafiri ne illan nisaa wasu biyana. banda yara banda mata ma za kashe tsoho za kashe fasto za kashe makaho da sauransu wannan magana ce mai rauni likaunihim malan lil muslimina suka ce su ma mata da yara abinda zai hana kashe su saboda za a kama su a mai da su bayi a fanshe su an shi kuɗi ko a sai da su da makamantarsu malam yace fa inna wal awwal huwa thawab amma dai na farkon shine daidai fa innal qitala huwa liman yuqatiluna idza aradna izhara dinillahi domin shi yaƙi za mu yi shi ne da wanda yake yaƙanmu don muna da manufar bayyana addinin Allah wanda bai yaƙanmu kaga bai hana bayyana addinin Allah ba da haka ba za a yaƙe shi ba kama qala subhanahu wata'ala kuma da Allah yake cewa wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah yake wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaƙi dan daga kalmar Allah ga wanda suke yaƙan ku. wala ta'tadu kada ku wuce iyaka inna allaha la yuhibbul mu'tadin lalle Allah baya son masu wuce iyaka da ma gashi lokaci yayi gashi kuma nefa sun yi halin nasu ko Allah ya ya dawo da su kan tafarki da kyau Allah ya gafata mana mu da su za mu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته